jana na nan ya koma ga ubangiji ka ci gaba da ɗaura wanda ya mutu ƙarya ka san ma'anar bala'in wannan duk wani wanda yake da hankali ya san bala'in wannan wannan daban lokacin da za a sa najeriya eh, takunkumi muna daga cikin wanda aka tura don a sanda lokacin da jana mulki libya ta cika shekara goma sha ɗaya da takunkumi to amma sai kaya suka fi arha a libya kan kasashen turai in ka ƙetare teku ka tafi kamar irin su eh, italy da sauransu sai ake yaya gaddafi ya yi haka nan an sa takunkumi kuma kaya fi arha a wurinku to sai ake so najeriya ta kwaikwaya ni nan na daga cikin wanda suka je a libya kuma manya-manyan nasu da na tsaro da na tattalin arzikin ƙasa da foreign ministansu wannan uku su suka tarbe mu kuma na san me muka gano muka dawo wa najeriya shi da aka karasa najeriya takunkumi na biyu tom ikimi shine ministan kasar waje na najeriya ya zo ya yi magana sai janaba ce to ya kamata da sarakuna da waɗansu wanda suke su manya ne na kudu na arewa a tara su su san aina mai najeriya take ciki za a sa takunkumi ta haka ne wannan hikimar cewa ba da kuɗi ga 'yan kasuwa na kudu da na arewa wanda suna da masana'antu da industry industry su a bar kudi a hannunsu sai su sa a bankunansu takunkumi gwamnati aka sawa to su sai su rika shigo da ma'adanai kuma cikin rahusa saboda talaka ba zai ci azaba ba da wannan niyyar ne bace ya basu da na abace ya mutu ina kuɗi wani an raba ina kuɗin wani an zo ana dawowa da shi ina kuɗin wani yana nan yanzu an shigo da shi don a ci gaba da bata masa suna saboda akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar nan da ya gabata har gobe shi bai yafe a bace ba don a bace ne ya kulle shi kan magana juyin mulki wannan shi ne gaskiya shi wannan kuɗin da ake in za ka buɗe akawunt a waje kana sa hannu ko baka sa hannu in kana ɗaukan takarda ka rubuta sunanka ka ce ga adireshinka kana dangwala hannu ka yi tamfrintin to ina na abacha abaci ya taba zuwa daga cikin wannan bankunan ya taba zuwa tun da ya hau shugaban kasa kaga ya motsa bai taba zuwa ba iyakacin shi maka da indiya da pakistan ya je ya dawo farkon hawansa shi ma wannan shawara ce daga gare mu saboda ya hau mulkin maka ce gara ka tashi ka bar filan ka yi wannan tafiya akwai aiki da za a yi wanda ya shafi canja waɗansu abubuwa na tsaro ya shafi ofishinka akwai inda mu muke so a faffasa akwai abubuwan da za a sa ni ne na yi wannan banda wannan tafiyar kaji ya sake wata tafiya iyakacinsa ko ya je liberia ko ya je ya je south africa shi ma kwana ɗaya biyu ya dawo ko ka ji ya je Sierra Leone haka kwana ɗaya da aka dawo da tijan kaba ko Gambia irin wa'annan ba da nan bai taba zuwa ko ina ba shekara hudu da wata bakwai kawai aiki ake so ko local banki na nigeria an za ka buɗe account ai sai ka sa hannu ai sai an dangwala ai sai an san inda kuɗin yake ai sai ka san bankin sai an san account na bankin to ni kawai ce masa na yi duk wanda ya ce shi a bacci ne ya buɗe account to ku kawo wannan hujjar ku nuna 'yan Najeriya ranka da amma me kake ganin ya hana su waɗannan 'yan kasuwa ta kila da general abacha ya yi hikima ta wannan hikima ta hannunsu me yasa kake ganin ba su iya fitowa sun wanke abacha batun yanzu shekara 20 da ɗoriya ana cewa abacha loot akwai wani babba daga cikin 'yan kasuwan nan da ni na wa magana ina cikin prison ma da na ji an yi wannan an je an ɗauke muhammad abacha daga kirikiri an kai shi kuje suna matsa masa ya faɗa abin da ba haka ba dan dai a ɓata sunan baban shi saboda ya kulle wancan mutumin mulkin nan da ya na shekara takwas duk mutanen nan da aka sa wayannan abubuwa da su sai da ya kuntata musu in ka fitar magana ta taimaki jan abacha kai kuma za ka gama yawo to har yanzu wannan tsoron yana nan